wanda Allah azurta da sayan mota Allah ya kare masa da kuma wani wanda haƙoƙansa ke hannun jama'a Allah ya kakkai masa sai tambayoyi wannan dan uwa yace ce malam a wa'azin mata ka ce sa turaren mace haramun ne to me hukuncin sa idan ta sawa danta ko 'yarta za ta goya dan za ta fita bai kamata ba domin in ta goya diya tana saye da turare turaren zai shahuwarta daga turaren mata na cikin gida ne dama turare kashi biyu yake akwai turare mai launi bai da kanshi akwai turaren da bai da launi amma yana da kanshi to turare mai kanshi wanda ba a ganin kalan shi ba ya halatta ga mace ta sa shi lokacin za ta fita yadda kaji haka abun yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mumra'atin ista'tarat fa kharajat liyajida an-nasu aw al-qawm rihaha fa hiya zaniya annabi ya ce duk matar ta fita duk matar ta sa turare ta fita dan a ji kanshin turaren mazinaciya ce ta kamata ku bar turare a cikin gida in za ku fita ku sa kayan da ba su da kanshin komi ku fita da su dan turare kamar da kowa ya sani abu ne mai fitinarwa musamman daga jikin mace yana motsa da shawa sai ya haifar da fasadi don haka aka hana mace sa turare lokacin za ta fita shi kuma wannan yana son malam wayan masa da kansa idan mutum ya yi da wuturi sai ya tashi tsakar dare yana son ya yi kiyamun laili kuma ya riga ya yi wuturi kamin ya kwanta gashi kuma manzo Allah ya ce mu sanya wuturi ƙarshen sallolin mu na dare babu shakka wannan hadisi ya inganta annabi ya ce a sanya wuturi ya zama ƙarshen sallolin dare a wannan hadisin kuma annabi ya ce la wutrani fi laila ba a wuturi biyu a cikin dare ɗaya. da haka idan ka tashi kuma adadin rako'in da ka yi farkon dare ba su kai raka a goma sha ɗaya ba to kana iya ka ƙara ba tare da ka sake maimaita wani wuturi ba misali ka yi a shidda farkon dare sai kai wuturi da raka a ɗaya ka samu raka a bakwai sai kuma ka farka cikin dare kan su ka ƙara da wasu nafiloli cikin raka a goma sha ɗaya nawa ya rage mashi kaga raka hudu ta rage maka to wani raka'o'i hudu kana aka kawo su sai ka yi su domin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci bayan ya yi wuturi ya yakan yi a biyu a zaune to da wannan ne malamai suka ce ashe wancan hannun da annabi ya ce ba a wata sallah bayan wuturi ko kuma a sanya wuturi ya zama ƙarshen salloli to umarni ne na musahabbi da haka in wannan ta faru mutum ya yi wani yanki na salloli wanda ba su kai a goma sha ɗaya ba a cikin dare sai ya falka sai na ya cika adadin da zai kai mai raka a goma sha biyu a adadin da zai kai mai raka a goma sha ɗaya babu laifi Allah gafarta malam ne ne hukuncin mutumin da ya auri mata biyar sai daga baya ya musulunta kafin ya gane ba yadda musulmi ya auri mace fiye da hudu ba sai ya rasu ya gadon waɗannan mata yake kasancewar su ma matan sun musulunta kafin ya rasu wannan sai a kotu amma irin wanda ya faru zamanin annabi da yana da rai sai a umarce shi da ya rabu da ɗaya amma kasancewa yanzu ya mutu kuma akan auren shi na mata biyar bai sani ba ba sani ba to da sai a wajen alkali ya hukunci ko akwai wanka ga wanda manni ya fito masa ba ta hanyar jima'i ko mafarki ba wasu malamai suna bambanta manin da ya fita ta hanyar jin daɗi da wanda ya fita ba ta hanyar jin daɗi ba amma dai abin da ya fi kewayewa shine dai mani ya fita a yi wanka an ji daɗi ko ba ji daɗi ba wannan shine ahwaf wannan ce menene hukuncin mutumin da yana sahur sai ya ji ayi kiran sallah sai ya ci gaba da cin abincinsa sai da aka kai ƙarshen kiran sallar babu laifi yana da wannan dama domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba Umar wannan damar shi kuma wannan yana son malam ya kira ga al'umma masu cewa suna da awar sunna amma idan suka shigo al'umma ba za su yi sallama ba wataƙila mantuwa ce sai a tunatar da su a ce alaga ta ka shigo baka yi sallama ba wannan ya ce da Allah malam ka taimaka mishi da addu'a da sauran musulmi domin yana neman aure kuma Allah ya samu shi son yarinyar amma mahaifinta ya ce bai bashi ita don baya da gida